a game da taro da muka yi a taraba mun zanna ne a matsayinmu na ɗalibai na uh, north east student of origin mu tattauna matsaloli mu matsaloli da ya shafi tsaro harkoki da ya shafi tsaro da makarantunmu da kuma wasu da bayani da wasu matsaloli da ya shafi al'amura da ke tafiya kasa na farko kowa ya sani makarantu da suke notice yanzu babu garanti we are not safe akwai ishu na attacks here and there kidnapping an kashe mutane a can a an kashe mutane a boniyadi an kashe mutane a wurare da dama saboda haka mun ga ya kamata mu zanna mu tattauna yaya za mu yi mu ma mu ba da mu saboda mu ne muke karatu sannan mu ne muke facing threat a cikin campuses kuma munnan matasa ne wadda gobe za mu karbi kasar nan ragaman kasar nan a harkar shugabanci saboda haka aikin tsaro ba aiki bane na hukuma kaɗai hadda mu ma da sauran community leaders da iyayenmu da mu 'yan makaranta dole ne mu ba da mu. jihar taraba ne cikin kwanakin nan ta yi fama da tashe-tashen hankula da kuma matsalar tsaro to kome ɗaliban za su ce game da matakan da hukumomi a jihar ke ɗauka haila yau ga kumar muhammad awal jibran bisa ga matakan tsaro da muka ga hukumomi na jihar taraba suka dauka gaskiya ya yi daidai muna ba su goyon baya kuma su ci gaba da ɗauka wannan matakan tsaron sannan kuma muna gani ba nan taraba ba har sauran gwamnatoci na north east zone su yi koyi da wannan matakan tsaro da aka dauka a jihar Taraba. A wani yunkuri ne shawo kan matsalar tsaron ne ma ya sa mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar mika wani guduri ga majalisar dokokin jihar da zai ba da dama na cire kaso ɗaya cikin kudaden kananan hukumomin jihar don tallafawa 'yan sanda doka da tuni 'yan majalisar dokokin jihar suka amince da shi honorable ibrahim adamu imam da ke zama shugaban kwamitin harkokin matasa na majalisar ya bayyana dalilansu na goyon bayan wannan doka ya eh, saboda abun da ya sa muka goyi bayan wannan duka kowa faɗa kasar nan da wanda yake da kamar mu eh, kamar wanda yake da mulki da wanda bai da mulki duka fa yana cikin hatsari da kasar nan saboda babu wanda yanzu yake yake tafiya hankalinsa a kwance especially ma talaka talaka ma ya fi kowa zama wanda victim a cikin abubuwan da ake nan ko ba kama saboda shi ne idan abu ya tashi kawai za a haura masa cikin gidansa a jakashi so don haka dole ne mu kuma da muke da hurumi mu ba ma gwamnati shawara ko kuma mu yi doka wanda kuma zai taimaka ma a ƙasa ga baki daya ita jami'an tsaro su ma su samu karfin yadda za su yi su harkokinsu wanda yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muka ba da karfin gwiwa kuma muka ba da goyon baya na cewa a cire kashi ɗaya cikin wannan kashi da ya kamata a basu saboda su ma su taimaka wajen harkan tsaro da sauransu so da duk inda ya kamata a ce an samu security a kasan nan ya zamanto an samu ba tare da wani matsala ba wannan da yana zuwa nema yayin da wasu al'umma a jihar adama da ke makwabtaka da jihar taraban ke tallafa waɗanda har-haren 'yan bindiga ya raba da gidaje a jihohin borno yobe da kuma wasu sassan jihar adamawa ardo abdulmumini bakari bole shine mai jimillan bole ɗaya daga cikin wuraren da aka tsugunar da 'yan gudun hijiran yadda muke rike da su shine ba mu sa lallai ga wannan wuri na zaman su gaba daya ba mutanen anguwan ne muke roƙo wannan ka ajiye wannan wannan ka ajiye wannan kuma akwai wayanda suke eh, suke zama a wato gidajen da ba a ɗarasa ba to irin wayannan in an samu irin waɗannan gidaje sai a nemi mai gidan a roƙe shi sai su ba mu izini shikenan sai mu ajiye mutane to yayin da ake rike irin wannan mutane aka tada akwai matsala ke fuskanta kamar wasu matsaloli suke fuskanta to matsalolin da suke fuskanta wato akwai rashin lafiya cututtuka da kuma yaransu sun bar makarantun da suke a can to yanzu kuma ba su kama wasu makarantun ba